بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الأشهاد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da sake dawowa zama ta biyu a karatunmu cikin wannan littafi na waƙafatun wa ta'ammulat fawa'idun min qissati Musa wal na na malam kabir abubakar amin associate professor a yau laraba 23 ga watan jimada a saniya hijira shekara 1446 mala ya tuna cewa ba mu yi bayanin ma'anan sunan littafin ba an ce waƙafat wata ammulat mana abubuwan da da ya kamata mutum ya tsaya ya yi nazari ya yi la'akari da su shine ma'anar wakafat da ta'ammalat sai ce fawa'idun ba fa'idodi waɗanda aka ciratu ciratattu min kisati Musa wal Khadir daga qissan annabi Musa da annabi hadis an gane ku a zaman mu na farko mun karanta ayoyin da mala ya kawo aya daga aya ta 60 zuwa aya ta 82 cikin suratul kahfi mun karanta hadisin da malai ya kawo da cikin sahih bukhari da muslim hadisin daga sa'id bin jubair zuwa ibn abbas zuwa sahabi ubayyu bin ka'ab da kuma dan bambancin da ke tsakanin kira'a da aka sani mashhura da kuma kira'an ibn abbas ko na wasu bangarori na na kissar inda karanta wa kana wara'ahum malikun yana kanta wa kana amamahum malik ko da kuma wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minin kina kanta wa ammal gulamu kana kafiran wa kana abawahu mu'minin muka ce kira'a shi shazza ko ba ka zo karanta a sallah ba mun yi wannan bayanin usulun fi tafsir to inda muka tsaya shine malam yayi bayanin ya raba littafin aksam bakwai ko ya raba su aksam guda bakwai zan fara bin aksam ɗin ɗaya bayan ɗaya bi aunin lahi har zuwa inda Allah maɗaukakin sarki zai ba mu ikon mu nan malaki alqismul awwal qismi na farko fawaidun muta'alliqa bi jalalillahi ta'ala alhamdulillah alhamdulillah na kura ba ba masallacin Allah ba mu Fa'id fawa'id muta'alliqa bi jalalillahi ta'ala fa'idodi wadanda suke da alaka da girman Allah madaukakin sarki wa azimi qudratihi da kuma girman kudiran Allah madaukakin sarki an gane ku ya ce shine kasimi na farko ai ku na'am sai ce awwalan na farko a ƙarshen wannan qismul qismul awwal ce si'atu ilmi Allah ta'ala qisar tana nuna mana yalwan ilimin Allah maɗaukakin sarki ilimin Allah ilimi ne mai yalwa sosai da sosai malaita fi hadhihi alqissa dalalatun ala si'ati ilmi Allah azza wa jalla yace a cikin wannan qissa akwai nuni zuwa ga yalwan ilimin Allah mai girma da waya ce alimun Allah maɗaukakin sarki mai cikakken ilimi ne wasi'a ilmuhu كل شيء wa سبحانه subhanahu wa شيء علما kulli ilma ilimin Allah madaukakin sarki ya yawarci dukkan komai kuma ya kewaye dukkan komai ba abin da ya sai buye ma Allah madaukakin sarki wa ahfa kulla shay'in adada Allah madaukakin sarki ya kididdige komai kididdigewa ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san abin da ya kasance ya san abin da zai kasance kuma inda zai kasance ya san yane ne zai kasance wa anna ulumul makhluqati mahma alat wa kathurat aw qawiyat wa takamalat la tusawi shay'an bin nisbati li ilmi rabbi subhanahu wa ta'ala kuma yana nuna cewa lallai ilimin halittun Allah duk yadda ilimin ya ɗaukaka duk yadda ilimin ya yawaita duk yadda ilimin ya kai ƙarfi da cika to bai kai komai ba in aka kwatanta shi da ilimin Allah madaukakin sarki yace wa mimma yuzkar fil qissa annahu lamma rakibu safina ja usfurun ila hafatiha wa naqara nuqratan fil bahri akhadha minha biman biman biman qarihi shay'an min ma yace abinda aka ambata a cikin kissan cewa bayan sun hau wannan kwale-kwalen wani tsuntsu ta zo ta sauka a allon kwale-kwalen ta sa bakinta ta sha ruwa sawa so ɗaya ta ɗan ɗebo wani abu na ruwa faƙalar khadir li musa khadir alaihi salam ya faɗa musa alaihi salam ma naƙasa ilmi wa ilmika ma naƙasa ilmi wa ilmuka wa il ma naƙasa ilmi wa ilmuka wa ilmi jami'al khala'iqi min ilmi Allah illa mithlu ma akhadha hadal العصفور min hadal bahar yace mishi ilimi na da iliminka da ilimin dukkan halittu bai rage komai ba ilimin Allah sai face gwargwadon abin da wannan tsuntsun ya rage a cikin wannan teku wa qaulul khadir yace maganan khadir din nan cewa ma naqasa ilmi wa ilmuka yace laysa al-muradu minhu anna ma kana inda al-khadir min ilmin wa ma kana inda Musa alayhi salam min ilmin qad naqasa bil fi'li min ilmi Allah subhanahu wa ta'ala shay'an yace ba fa yana nufin cewa wai ilimin da annabi Musa yake da shi da ilimin da Khadir yake da shi ba ana nufin cewa wai sun rage wani abu a ilimin Allah bane yace ba haka ake nufi ba yace bi haythu yakunu ma indahuma min ilmin ghaiban anhu subhanahu wa ta'ala ta yadda wani zai tunanin cewa abun da suke da shi na ilimi to Allah bai da shi ba haka yanzu dan an ce ayabu ya ragu da wani abu ai abin da ya ragu nan kaga ba shi a cikin me asali yace to ba haka kai yake nufi ba ba haka ake nufi ba to me ake nufi malam sai ko maganar shekul islam ibn taymiya cewa qala shekul islam ibn taymiya rahimahullah ce shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kanshi yake cewa wa min al ma'lumi anna nafsa ilmi Allah al qa'im bi nafsihi la yazulu minhu shay'un bi ta'allum al ibad yace abu ne sananne cewa ilimin da Allah madaukakin sarki yake da shi ya tsayu da shi baya kawuwa da wani abu daga cikin ilimin bayan Allah wa innamal maqsud amma abinda ake nufi anna nisbata ilmi wa ilmaka ila ilmi llahi ka nisbati ma aliqa bi minqar al-usuri ila al-bahri yace abinda ake nufi shine in aka kwatanta ilimin da nake da shi da ilimin da kake da shi aka kwatanta shi da ilimin Allah توبي صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي على صلي على محمد صلي على محمد ma'ana an ka ɗauko ilimin Allah ka kwatanta da ilimin in ka ka kwanta da ilimin bayi gaba to kwatankwacin abin da bayi suke da shi shine kwatankwacin abin da tsuntsun ya sa baki kawai ya dan ya dan tsakura a cikin a cikin teku an fahimta ko ke wannan shine fa'ida ta farko karkashin fawaid da suke da alaka da girman Allah madaukakin sarki ce saniyan abu na biyu daga cikin fawaid da suke da alaka da girman Allah madaukakin sarki ce al'adabu ma Allah kisan ya nuna mana mutum ya zama yana da ladabi wajen yin magana da Allah madaukakin sarki yace yajibu al'adab ma Allah fil kalam ya zama wajibi mutum ya zama yana nuna ladabi ga Allah a duk lokacin da zai magana fala yansib ilaihi illa ma yaliqu bi jalalihi kada mutum ya jingina wa Allah ya danganta wa Allah sai abin da ya dace da girman Allah maɗaukacin sarki ce, wa zalika fi qawli za mu gane haka a faɗin a fadin khabir yake cewa fa aradtu an a'ibaha yace sai nayi nufin in aibanta wannan kwalakwalan yace fa hadha mithlu qawli ibrahim alayhi salam yace wannan yana da kamanceceniya da maganan annabi ibrahim inda nabi ya ce wa idza maridtu ya huwa ya ce in na yi rashin lafiya fa to shi ne Allah ya yakfi shi zai warkar da ni sai bai ce Fa'iza bai ce in Allah ya fa mun rashin lafiya ba an wani magana amma asali rashin lafiya daga wane ne Allah amma sai bai ce in Allah ya samu rashin lafiya sai ce in na yi rashin lafiya ya ce fa nasaba shifa ila Allah ta'ala sai jingilta waraka zuwa ga Allah lakinnahu lamma dhakara al-mard qala maribtu amma lokacin da ya ambaci rashin lafiya sai jingina rashin lafiyan zuwa wa gare shi yake wa bishakli nafsuhu warada kalamul jin yake da irin wannan nema irin wannan kwatankwacin shi Allah ya hakaito mana maganan aljannu cikin sautu jin Allah ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashida suka ce mu ba mu sani ba shin sharri ne ake nufin waɗanda suke bayan ƙasa ko kuma ubangijinsu yana nufin su ne da shirya kaga ba sai shin ubangijinsu yana nufin su da sharri ne ko kuma ubangijinsu yana nufin su kaga sharri sai ba su ambaci Allah ba amma shirya sai suka danganta zuwa gawa Allah shi yasa kaga a sunna baka ce Allah ya mantar da ni sai dai ka ce me shedan ya mantar da ni in abun alkhairi mafhum yawwa sai ce lamma zakaru shar Banau fi'lahu ala ma lam yusamma fa'ilahu yace lokacin da suka ambaci sharri sai suka gina suka fi'ilin akan wanda ba ambaci sunan shi ba asali ana ce mabni lil majhul amma so da ladabi ga Allah ai Allah gairu majhul to an qur'ani ne baka ce mabni lil majhul sai ka ce mabni liman lam yusamma fa'ilahu an gina akan wanda ba ba ambaci wane ne mai maganar ba ba za ka ce an gina akan wanda ba a san shi ba Allah ne ba a san shi ba an ga kaga kima wannan ladabi ne gawa kaga wala yana kantar da mu sai shi ma ya ladabtu da wannan ladabin sai ce walamma zakalul khaira lokacin da suka ambaci alkhairi nasabuhu ila Allah sai suka jingina zuwa ga Allah ta'ala wadhalika fi qawlihi ta'ala shi shine a fadin Allah madaukakin sarki am arada bihim rabbuhum rashada yace wadhalika mura'atun lil adabi ma'a Allah ta'ala yace wannan kuma ya faru ne so da kiyaye ladabi ga Allah madaukakin sarki malaika wa qawluhu fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ha sai ubangijinka ya nufaci su girma su kai munzali su kai matsayin girma kaga a can bai ce arada rabbuka an nu'ibaha ba fa ce fa'aradna aradtu an a'ibaha amma wannan da yake kulawa ne da ba da kariya sai ce arada rabbuka an yabuluga haka akan lokacin da ya kashe yaro ha ya ce fa'aradina an yi budi lahuma saboda aiki ya kisan ko sai bai jingina zuwa ga Allah madaukakin sarki ba sai ce lamma zakara ma ya ta'allaku bi aidi safina lokacin da ya ambaci abin da ke da alaka da aiban ta kwale lam yumsibhu ila Allah ta'ala sai bai jingina zuwa ga Allah yace fa fi hada adabun fa'iqun Ya ce a wannan akwai ladabi ladabi na ƙarshe li'anna hadala ilma mimma allamahu Allahu iyyahu da ai ilimin Allah ne san da shi ilimin kaga in ya jingina zuwa ga Allah za ta bai ladabi ba amma da ladabi zuwa ga Allah madaukakin sarki ce lakinnahu atara nisbatuhu ila Allah ta'ala amma duk da haka sai ya fifita danganawa zuwa ga Allah madaukakin sarki yayin ladabi zuwa gare shi shi to abu na biyu kenan kaga abu na farko nuna girman ilimin Allah maɗaukakin sarki abu na biyu ladabi zuwa ga Allah sai sarki ce salisan na uku ma'rifatu si'ati lahi ta'ala sanin girma yalwan kyautan Allah maɗaukakin sarki cewa Allah maɗaukakin sarki ne kyauta ne kyauta ne yalwa yace wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan kuma za a gani a faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake atainahu rahmatan min indina ko wa 'allamnahu min ladunna ilma mun ba shi rahama daga gare mu ko mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu yace fal ilmu naw'un min anwa'il min anwa'i minanillahi wa judihi ala man yasha'u min ibadihi yace kaga ilimi nau'i ne daga cikin nau'uka na kyautan Allah kuma abin suke nuna yalwan kyauta na Allah madaukakin sarki akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa wa inna Allah idza arada bi 'abdin khairan shi kuma Allah madaukakin sarki in yana nufin bawa da alkhairi fataha lahu abwaban min al-ilmi wal fahmi wad diraya wal basirati wa quwwati al-idrak sai Allah ya bude mishi duk wata babuka na ilimi da fahimtar ilimi da bin ilimin sannu sannu da kuma basira da ƙarfin riskan abubuwa yadda ya kamata yace wa yuqalu inna hadha al-ilm alladhi munha al-khabir huwa ilmun ladunni wa huwa ilmun yahsulu alayhi al-mar'u thamaratun thamaratun li'ubudiyyatihi al-khalifa wat-taqwa وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات النبوة والانقياد للرسل عليهم الصلاة والسلام Yace wannan ana cewa ilimin nan da Allah maɗaukakin sarki ya makhairar kyautan shi ilimi ne milladunni ilimi ne wanda ke zuwa daga Allah Yace ilimi ne wanda mutum ke iya riskan shi amma amfani ne ubudiyyatihi na yawan ibada ga bawa alkhalifa ibadan wanda aka da tsarkin niyya wattaqwa ba ya zama mai cikakken tsoron Allah wa bazalal juhd fi talaqqi ilm ya yayi ya ƙoƙarin shi ya zage dantsan shi wajen koyon ilimi min mishkatin nubuwa daga daga window na annabta daga inda ake samun ilimi daga annabawa shi ya baza yayi iya ƙoƙarin shi wajen samun wannan ilimin wal inqiyad lirusul ya miƙa wuya zuwa ga manzanni alaihi musallatu wasalam wal amal bi ilmihi bi ikhlasin wa sidqin ko mutum yayi aiki da iliminsa dan neman yardan Allah kuma ya aiki da ilimin da gaske wa kamalin wa kamalin qiyad ila wa hukmi kuma da cikan mika wuya zuwa ga shari'an Allah da kuma hukuncin Allah to in mutum yayi wannan to shi ma Allah yana iya wadata shi da irin wannan ilimin mafhum mana ba ilimi bane wanda ya takaita ma wasu banda wasu bare a ce a wani ai kaza ne a'a in dai har ka siffanto da wannan siffan da takawa da tsoron Allah da yin ibada da ikhlasi da miƙa wuya zuwa ga saƙon da abinda Allah ya ko annabawa da shi da sauransu to kai ma Allah zai maka kyautan irin wannan ilimi malai ce fa idza ma'at hadhihi al-khifal fil abdi idan waɗannan ɗabi'u siffofi suka cika gabawa wa wuffiqa lil qiyam bima fataha Allahu alayhi min al-fahm kuma aka datar da shi wajen tsayuwa da aiki da abinda Allah ya buɗe mishi na fahimtar ilimi fataha Allahu alaihi fahman saqiban sai Allah ya bude masa fahimta cikakkiya mai yalwa wa idrakan istisna'iyan fi umuri dini sai Allah ya bude mishi wajen riskan ilimi istisna'iyan exceptional bude budewan kwakwalwa umuri dini a dukkan al'amuran addininsa kama qala ali radiyallahu anhu kamar da sayyidina ali yake cewa lamma qila lahu lokacin da aka tambaye shi hal indakum shay'un min al-wahyi illa ma fi kitabillah yace kuna da wani abu na wahayi da Allah madaukakin sarki ya baku bayan abin da ke cikin littafin Allah qala sai na ali yace wallazi falaqa al-habbata na rantse, da wanda ya tsaga hatsi wa bara an ya fitar da tsatso ma a'lamuhu illa fahman ba abinda na sani bayan wahayi face fahimtan wahayin wanda yutihi Allahu rajulan fil wanda Allah yake ba mutum iya fahimtan da Allah ya ga mai bashi game da abin da ya shafi alqur'ani malaika rawal bukari ma bukari ya da wannan ce to wannan kin ma'ana ilimin min ladunni Allah yana ba mutane da yawa amma ilimin mu sani kana samu ne gurgurdan biyayyanka ga Allah mafhum sai Allah baka fahimtan saƙon da ya aiko annabawansu da shi saƙo fahimta cikakkiya mafhum amma ba za mutum ba zai ce yana da ilimin milladunni amma zai zo mana shari'a sabuwa da ta saba shari'an manzon Allah ba to wannan ilimin shedan ne Shi abin da malai yake sai nuna mana an fahimta ku? amma fahimta wani abu da mutane sun kasa fahimtar ina ne gaban shi ina ne bayan shi kai Allah sai ya kebance ka sai ya fahimtar da kai wannan abu sai kai dalilinka ka zama haske ma sauran ne sauran al'umma mafhum to Allah yana ba kowa wanda ya ga dama wanda ya tsayu akan biyayya zuwa gare shi shine abin da malai ke sai nuna mana sai malai ke cewa sai malai ya raddi yace wa min al-mubtadi'a man yakhudu fi hadha al-bab wa yad'i al-ilma ladunni ma irad an kitabillahi wa bu'd an ittiba'i ar rusul alayhi as-salatu was-salam yace daga cikin yan bid'a akwai waɗanda suke kutsawa cikin wannan babin na ilimin milladunni sai ga mutum yana iddi'a'in cewa shi yana da ilimin milladunni amma kuma ya juya ma qur'ani baya yayi nisa da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya aka mu tas yana taka wando kamar namijin tantabara ko ba haka ba sallah bai iya ba karatun qur'ani bai iya ba amma sai ce maka shi ma da ilimin min laduni ya kaga samu ilimin laduni bayan Allah wanda ya kira shi ya ba shi ilimin da sanda yake abdan min ibadina kaga so tsaban biyayyen shi ga Allah kai kuma kai nisa da biyayya da Allah ka shiga da ilimin laduni to ya kaga samu kaga wajen shedan kenan ce fa haqiqatul ilmi laduni alladhi yad'ihi haula inma huwa min wahyi shaytan yace haƙiƙanin ilmin ladunni wanda wa'incan ƴan bid'an suke iddiayin suna da shi to gaskiyar magana wahayin shedan ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu fisk kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah ba akai lallai wannan abin kazanta ne datti ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum kuma lallai shaidan yana yin wahayi zuwa ga waliyansa don su tajayayya da ku wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna in kuka musu biyayya to lallai kuma kun zama mushrikai yace wa hadha al-i'tiqad al-fasid qad bata fitnatun sha'i'atun bayna ba'd at-tawa'if al-bid'iyya yace irin wannan kudirin mummunan kudirin ya haifar da fitina fitinan da ya yadu tsakanin wasu daga cikin kungiyoyi na bid'a kama qala bin al-qayyim ce kamar inda imamu ibn al-qayyim ya faɗa a cikin madarijus salikin baina manazili iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in yake cewa yace wa qarin basaka faddul ilmin ladunni wa wa rakhasa sa'ruhu hatta da'at kullu ta'ifatin anna ilmahum ladunni yace lallai lallai kofan da ya kulle iddiayin ilimin laduni ya kushe farashin da ake samun ilimin ya yi arha har ya kai ga wasu da yawa daga cikin ƙungiyoyi suna iddiayin cewa ilimin da suke da shi ilimin laduni ne yace wa salli ala muhammad ala muhammad wa sara man takallama fi haqa'iqil iman wasuluki wa babil asma'i wasu sifat bima yasna'u lahu wa yulqihi shaytanuhu fi qalbihi yaz'umu anna ilmahu ladunni yace har ya kai ga wanda za ga yana ta maganganu akan abin da ya shafi imani haqiqa haqiqa iman da suluk hayanyan yare ne na falsafanci na yaren yan bid'a wanda suke magana akan wannan da babin asma'i wa sifat masu kutsa kai cikin babin asma'i wa sifat masu karyata sunaye ko masu kokarin ta'awili ko ta'atilin shi a daga daga abinda shedan yake karantar da su ko yake jefa musu a cikin zukatansu zaga hatta irin wayannan suna iddiyan cewa ilimin su ilimin milladumi yace fa mulahadatu ittihadiyya wa zanadiqatul muntasibina ila suluki yaquluna inna ilmahum ladunni yace masu masu masu aqidan a wannan ittihadiyya shine al-mulahada wadanda suke iddiayin cewa Allah da bawa suna iya zama daya a masu aqidan ittihad cewa za iya haduwa sai masu haqiqa haqiqa kenan ku masu koce komai Allah ne Allah da bawa sun hadu sun zama daya shi hadda ire-iren su da zindikai waɗanda ake nasabta zuwa ga wannan hanya ta sluk da malai magana ba za ga suna cewa ilimin su ilimin ladunni ne yace wa waƙar sannafa fil ilimin ladunni madhukul mutakallimina wa zanadiqatil mutasawwifina wa jahlatul mutafalsifina wa kullun yaz'umu anna ilmahu ladunni yace kuma sun yi rubuce rubuce a masu fadawa ko zuwa ga abin da ya shafi ilimin magana philosophers kenan da zindiƙai daga cikin sufayi da jahilan falsafofi duka sun yi rubuce-rubuce akan ilimin ladunni kuma kowansu yana riya cewa ilimin shi min ladunni ne wa sadaqu wa kadabu wasu sun faɗi maganan gaskiya a cikin sun yi karere yace fa innal ladunni mansubun ila ladun suna cewa a ilimin ladunni an jinginta shi ne zuwa ga ladun ta bari wanda zai sha kawai ɗauka ya ce bi ma'ana bi ma'ana inda faka in inda faka ilma al-indi walakin sha'anu fi man hadha al-ilmu min indi Ya ce ma'ana inda ai min ladunni ai inda Ya ce kaman suna cewa ai ilimin indi Kamar in aka ce ilimin ladunni ma'ana ilimin da ke gurina ce walakin na sha'an sai dai inda al'amari yake fi man hada ilmu min indihi sha'anin yana ga wanda wannan ilimin daga gurin shi yake wa man ladunhu faqad zamma Allah ta'ala bi ablaghi zam man yansibu ilayhi ma min indihi wanda kuma ilimin daga gurin shi yake shine Allah to shi Allah yayi zargi da mafi munin zargi ga wanda zai nasabta abu zuwa gare shi alhali ba daga gare shi yake ba mafhum wanda zai ce eh Allah ya bashi kuma Allah bai bashi ba to Allah madaukakin sarki ya zarge shi kama qala ta'ala kamar inda Allah ce wa yaquluna huwa min indillah wa ba huwa min indillah wa yaquluna 'ala allahi al wa hum ya'lamun suna cewa daga wajen Allah ne alhari ba daga wajen Allah bane suna faɗan ƙarya game da Allah kuma su sun san cewa ƙarya suke wa qala ta'ala Allah ya sake cewa fa wailul ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim banu azaba ya gamu da waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah kuma sai ce wai wannan daga wajen Allah ne Allah ce azaba ya tabbata gare su wa qala ta'ala Allah ya sake cewa man azum mimman iftara ala Allah al-kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay Allah ce lalle babu wanda yafi girman zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya zuwa ga Allah yace ammun wahayi alhali ba masa wahayi Allah ya ce shine mafi girman azzalimi mafhum to wannan kaga ibnu qayyim ya kawo wannan a cikin littafin samadarul salikin yake ishara zuwa ga masu karyan ilimin laduni alhali ba su ne ba su da shi ba su da shi rabi'an ladabi na hudu akan abin da ya shafi girman abin nan Allah madaukakin sarki na ba ka fita ka gidawa da ruwa sai ka bari sai mun gama karatu ce al'adabu ma'allahi ta'ala bi an na lahu asraran fi khalqihi yakhfiha nan Ya ce daga cikin abu na hudu na hudu daga cikin abun da shafi girman Allah ,maɗaukakin shi da ladabi game da tare da Allah wajen sanin cewa lallai Allah ,maɗaukakin sarki yana da wasu Allah yana da wasu sirri waɗannan sirrin Umar wani kama kira mamansu Ibrahim kace mutane yana nan Ya ce cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wasu sirri a cikin halittunsa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye ta ga mutane mana a wannan ƙissan ya nawa cewa Allah yana da wani sirri wanda ya ɓoye ga sauran mutane shi kaɗai bar mu kashi sani mafhum shi yasa ai gashi Allah ya faɗa ma annai Musa abin da bai mai ba bai sani ko mutanen shi bane Isra'ila ba su mai ba ba su sani yace irtihalu Musa alaihi salam alaihi salatu wassalam للقاء الخبر بعد أن أخبر أنه عبد من عباد الله وعنده من العلم ما ليس عنده فهذا يثبت أن الله أن أن لله في خلقه أسرارا قد تخفى على سبحان ربي العظيم tashin annai Musa da yayi alaihi salam dan ya je haɗu da Khidir bayan an ba shi labarin cewa Khidir wani bawa ne daga cikin bayan Allah kuma yana da wani ilimi na musamman wanda annabi Musa bai da shi yace wannan yana tabbatar da cewa lalle Allah yana da wasu sirrika waɗanda wannan sirrin Allah madaukakin sarki yana koyewa wa mutane kai ba ba ma ordinary mutane ba har da wasu mafi alkhairi daga cikin bayinsa kaga annabi Musa manzo ne annabi ne amma Allah ya koya mishi wani abu har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lan naqsusum alayk wasu annaba mun sanar da ko su ba mu me ba mu sanar da kai ba ashe kaga bai kai kai tunanin cewa to ya zai kamana ina malam ko ina liman a ce ban san kaza ba to annaba ma Allah yana sanar da su wani abu ne yake sanin su da su wani abu an gane ku to haka ka san wannan kar ka zama mai girman kai saboda kana zuwa makaranta khamisan abu na biyar dake da alaka da girman Allah malaka al-adabu ma'a Allah fi ta'liq al-wa'd bil mashi'ati ma'al al-azab yace ladabi game da Allah maɗaukakin sarki wajen allaka alkawari da mashi'ar Allah in zaka yi alkawari ka ce to in Allah ya yarda mafhum karka ce kawai zan yi tare da yin himma kai himma sannan sai ka yi sai ka jingina wa Allah sai ka ce amma in Allah yadda amma sai ka iya kokarin ka wajen ka ga kai ne ka actualizing wannan abu a ina za mu ga wannan malike wa yulahab hadha fi qawlihi ta'ala za a fahimci wannan a fadin Allah madaukakin sarki da nai Musa yace da zai yace ma annai Musa lan tastati'a ma iya sabara yace mi satajiduni insha Allahu sabiran bai ce satajiduni sabiran ba bai ce satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra kaga haƙurin da zai sai jingina amma da mashi'an wa Allah fi haythu allaqa alwa'd inda ya rataye alkawarin da yayin yin hakuri bil mashi'a da mashiyan Allah falam ya'id bis illa mu'allikan zalika bil mashi'ati bai alkawari da haƙuri ba sai da ya rataye wannan abun da mai mashiyan Allah madaukakin sarki sai li annal abda saboda bawa la yadri ma yu'radu lahu bai san me zai iya bijiro mishi ba mafhum Allah ga dama za ka yin alkawarin amma Allah sai bijiro maka da wani wani abu da zai da zai da zai sha sha gabanka mafhum to kaga in baka cika alkawarin ba ai dama kai ne ka halaka alkawarin da me mashiyan Allah sai ka zama baka yi laifi ba yace lam yakun satajidni sabiran da yace ka same ni mai hakuri ba bal qala insha Allah sabiran yace in Allah ya da za ka same ni mai hakuri fala yumkin an yakuna insan min as illa bi tawfiqin min Allah wa mashi'atihi dama ai ba zai taba yuwa mutum ya zama mai hakuri ba sai da dace daga Allah da komi ganin daman Allah madaukakin sarki yace wa fa wa bi hadha addaba Allah rasuluhu rasulahu da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da manzansa anan dai cikin sotul kahfin Allah ce wala ta taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah kada ka ce zan yi kaza gobe a ko ka ce in Allah da zan yi kaza gobe ko kisan ashabul kafi annabi ya ce ku zo gobe zan ba ku labari sai Allah ya wata ɗaya bai ma annabi wahayi so da bai ce mai ba insha Allah har sai da Quraysh suka dinga sai ai mun faɗa maka dama ya maganan banza yake ya faɗa mana ashabul kafin ba ya ce goyo ba yanzu kusan wata ɗaya kenan ya ga za ka ba mu labari tukun da Allah ya shi labarin a ƙarshe sai Allah ce to wala ta ƙonan nan shay'in inni fa’ilin zalika gadan illa daga yau in za ka yi baka in insha Allah to annabi bai ce insha Allah wa sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi wannan ina gami gani da kai ko ba ga hadisa sai bukhari annabi Sulaiman ko yace zan sadu da mata na duka a daren yau kuma kowa sai ta haifi namiji kuma sai sun zama soja da za su yi yaki amma saboda bai ce sha Allah ba Allah ya saro da sun amma duka ba wanda ya ta cikin guda ɗaya ta cikin kuma da ta tashi haihuwa ta haifi rabin mutum inji manzon Allah yace rabin mutum malama sun tafassara me ake nufi da rabin mutum wasu ka ce mace wasu ka ce a namiji ne amma kuma rago ba zai iya komai ba me yasa saboda nabi sallallahu bai ce insha Allah ka kai ma ya zama daga cikin ka duk abin da zaka ce insha Allah kace in Allah yadda eh in Allah yadda zaka yi kaza insha Allah to sai Allah ya taimake ka an gane ku malai ce fa'ala hadha yanbaghi lil insani idha wa'ada wa'dan an ya'zama ala tanfidhihi mu'alliqan zalika bi mashi'atin min Allah yace da wannan ya dace ga mutum a duk lokacin da yayi wani alƙawari to yayi himma wajen zantar da wannan alƙawarin sannan ya rataye wannan alƙawarin da ganin daman Allah madaukakin sarki an gane ku sadisan abu na shida game da abin da ya shafi ah, abin da ke da alaƙa da girman Allah maɗaukakin sarki malace ma'rufatu ma'rifatu shay min azimi qudratillahi ta'ala fi ihya'il mauta sanin wani abu na girman ikon Allah maɗaukakin sarki na rayar da matacce kifin mai rai ne har ma an soya ko haka ba amma kuma ya tashi ya shiga ruwa ya kaba kanshi yace wa zalika fi qawlihi hakan ka gane ne a faɗin Allah maɗaukakin sarki fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai kifin ya kama hanyarsa zuwa cikin ruwa ta hanyar ƙarƙashin ƙasa. ta tafakkar malake yi tunani fi hutin mayyitin kifi matacci mumallihin an sami shi gishiri wa jahizun lil'akari an gyara shi don a ci fi haqibatiz musafiri a cikin jakan matafi yar hayu ya fito daga jakan a abu sananne ne kifin ma ya ko da ba sa miki ko ba soya ba in ya zauna a wajen ruwa na wani lokaci zai mai zai mutu wannan har an sa shi a jakan matafi ya fita daga jakan ya kama hanya ya ji cewa an zo wajen ruwa ya fita ya shiga ruwa ya kama kanshi yace walamma jalasa sahibuhu bi janibil bahr lokacin da ma'abocin wannan kefin ya sauna a gefen ruwa wa hassa al-hut bi shay'in min tarawati al-ma'i lokacin ruwa ya ji wani abu na alaman ruwa kifin ya ji wani abu na alaman ruwa cewa yana kusa da ruwa na tafiyan ruwa afaqa min al sai falka daga mutuwa wa qafaza min fawrihi fil bahri da sauri ya fita ya fada cikin ruwan hayyan yana mai rai ya homo filma yana iyo a cikin ruwa ya ce innahu mayyitun ahyahu Allah matacce ne fa amma Allah sai ya da shi ya ce fa haza min dalaili ala qudratin lahi fi ihya'il amwat ya ce wannan dalili ne da zai maka ikon Allah na cewa zai tayar da zai tayar matacce ya ce wa ma yanbaghi alaihi ya ce daga cikin abin da ya dace a ja hankali kai. أن العالم العلوي والسفلي إنما خلق لمعرفة قدرة الله ومعرفة إحاطة علمه يتي عالم سوري با عالم بني أن العالم cewa halittun Allah bayan al'alawi wanda suke rayuwa a sama wasufuli wanda suke rayuwa a ƙasa mutane ke da mala'iku ko yace inna ma khuliqa an halice su ne li ma'rifati qudratillah saboda san girman Allah da ikon Allah wa ma'rifati ihafati ilmihi da kuma sanin yadda ilimin Allah ya sha makance komai da komai kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun Allah shine wanda ya halicci samai guda bakwai kasai ma ya halicce su kwatankwatin sammai din su ma guda bakwai yatanazzalu al-amru bainahun Allah yana sassaukar da al'amari tsakanin sammai da ƙasa Allah ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don ku san cewa lalle Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma lalle Allah maɗaukakin sarki ya sha maka ya kewaye komai da kowa da iliminsa waɗannan su ne ismul awwal bangare na farko kenan na fawaid da za mu samu daga abokan abin da ya shafi girman Allah maɗaukakin sarki da ƙudurin Allah maɗaukakin sarki mala ya kawo guda na guda na'am guda shida ko na'am sai ɓangare na biyu a ismus sani fawa'id muta'allika bi ahwalil anbiya fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da yanayin annabawa shi kuma mala ya kawo guda hudu malam kamanta time okay mala ya ce awwala na biyu annan ya juzo alaihi al ya ce abu na farko wannan akida ne mai kyau mu fahimci wannan cewa ashe annabi zai iya kuskure mafhum annabi Musa an tambaye sai ba da amsa sai zama amsan yayi mai kuskure yanzu mun karanta ayan cikin suratul kafi wala taqulanna li shay'in ni fa'ilun zalika Allah yana magana da waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi zai iya kuskure mafhum yace wa dalilu zalika fil qissa dalilin hakan a cikin wannan kissan anna Musa alaihi salatu wasallam ma ila ayyun nasi a'lam annai Musa alaihi salam lokacin da aka tambaye shi a cikin mutane wa yake wani ilimi qala ana sai ce ni fa ataba alaihi Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai zarge shi akan haka yace fa akhfa fi adam raddihi raddihi al-ilma ila Allah ta'ala sai kuskure saboda yaƙi mayar da ilimi zuwa gawa zuwa ga Allah walakin Allah nabbahahu ila mukhalafati sai Allah maɗaukakin sarki sai faɗakar da shi zuwa ga abin da ya saba ce fal anbiya'u su annabawa wa in sadara min ahadihim khilafal aula Ko da wani abu ya bayyana daga annaba abin da ya sa'a ma abin da ne mafi girma mafi daraja fala ya yabqauna alaihi su ba sa tabbatuwa akai instantly Allah ke gyara su yace wa ala tullabil ilm to ya zama wajibi akan ɗaliban ilimi wa da ma'abota ilimi an yatanabbahu ila annahu mahma hawala ahaduhum an aw ijtahada aw tahaffaza falan yakuna ma'suman 'anil khata'i waz zalali yace ya zama wajibi akan dukkan ɗaliban ilimi da ma'abota ilimi su zama suna faɗake akan cewa duk yanda mutum ya kai wajen yin istihadi ko wajen hadda to fa bai kubuta ba a ce shi ba zai taba yin kuskure ba dole za a samu kuskure kuma a samu zamiya mafhum yace wa ma'a hada duk da haka fa huwa ma'murun shar'an wa mutalibun ko wa mutalaban akhlaqiyan an yas'a wara as-sawab wal haqiqa wa an yatajannaba al-ma'siyah wa yabta'ida 'ani as-sayyi'ati ya ce duk da haka shi mutum an san cewa ba makawa sai ya kuskure amma duk da haka a shari'ance an umarce shi da cewa ya rinka bibiyan ɗabi'u na kirki mutalabun akhlaqiyan an ana shari'a ta umarce shi da ya rinka bin khuluq masu kyau an yas'a wara as-sawab ya rinka bibiyan abubuwan da suke daidai wal haqiqa da abin da suke sune gaskiya wa an ta Jannabal masiya ya nisanci sabo wa yabta'ida an as ya nisanci abin da yake mummuna ne dole zai iya fada zuwa kuskure amma ko ba dalili ne kuma ya kai shi zuwa gami. kuskuren ba na wannan malai yake magana an fahimta ko karka ji an ce kawai annabi ma yana iya kuskure bare kai ɗalibi ko mai wa'azi eh amma kuma annabin yana kai shi zuwa kuskuren da gangan ne a'a insani a matsayin shi na mutum ne dole za ta faɗo za ta bijiro to kai ma ka zama sai dai ta fado ta bijiro amma ba da ganga kai kanka zuwa gurin ba an fahimta ko yace kuma in ya ga ya faɗa kuskuren wa yastaghfirullah amma badara minhu min mukhalafati shar'iyyati shar'iyyatin aw akhlaqiyyatin sai ya sai ya nemi gafaran Allah akan abin da ya bayyana daga gare shi na sa'a ma shari'a ko sa'a wani hukunci na ɗabi'a an gane ku ce saniya na biyu jawazul nisyan lil anbiya jazakumullahu khairan mun gode malam insha Allah insha Allah jazakumullahu khairan mun gode ثانيا yace na biyu jawazun nisyan lil anbiya Kisan yana nuna mana ashe lalle annaba suna iya yin mantuwa annaba suna iya ne ammar tashi ka zauna muna da kasa da awa ɗaya mu tashi zarka da mu yace wa zalika fi qawlihi shine fadin Allah Allah ke nasiya huma bai ce shi yushau kaɗai ya manta ba ya ce ne su biyu na siya su biyun sun manta da kifinsu yusuf ka ka zauna yadda ya kata ka zauna ka toto da ni ban jingina ba ce kai matsona hmm? na siya huma Allah ce su biyun suka manta da kifinsu wa kauluhu Allah da ko fadin sa la tu'akhidni bima nasitu annabi Musa yace mawa khidir karka kama ni da abin da nami na manta ashe annabawa suna iya mantuwa yace wa wuqu'un nisyan li bani adam amrun la yaqtadi al mu'akhadha yace kuma dan adam ya fada zuwa ga mantuwa abu ne wanda ba a kama mutun da shi kama qala qutbi kamar da imamu qutbi yake fada yace ce zalika li anna huduthahu lil bashar amrun waridun wa tabi'i saboda ai yadda faruwan mantuwa ga mutum al'amari ne wanda haka haka lici mutum da shi a ɗabi'ansa dole zai iya mantuwa yace khususan inda taqaddumil umr musamman ma in shekaru ya fara ja aw ta'adi ko gajiya yazo wa tulil amad ko tsawon zamani wa asbabun ukhra da wasu sabubba daban-daban yace wa tasihu nisbatu nisyan ila al-insan iktisaban wa ila ash-shaytan tasabbuban kuma ya inganta a jingina mantuwa zuwa ga mutum iktisaban saboda ai mutum shine ya manta wa ila shaytan a jingina kuma zuwa ga shaydan sababan saboda shaydan ne sabauto mai mantuwan mafhum yace walizalika qala da wannan nima Allah madaukakin sarki yace ya ba mu labari wa inni nasitul hut ko inji yushau amma da zai jingina sababin mantuwan fa sai ce wa ma an ansanihu illa shaytan mafhum kaga mantuwan shi yayi amma me sababin mantuwan shedan yace ai tasabbuban wa tazyinan kama qala as-sa'idi saboda shedan shine sababi kuma shi ya kawata har mantuwan ya samu yace wal qissatu tadullu ala anna an-nisyana qad yaqa'u lil-insan bi suratin mufrita wa ajiba wafi qadiyati wafi qadiyatin zati ahammiya yace kissan yana nuna cewa lallai shi mantuwa yana iya faruwa ga mutum a wata sura mai ban mamaki a wani al'amari mai muhimmanci za ya samu abu ne mai ba wai rashin ba wai baka muhimmanci abun bane amma mantuwa ya faru da kai mafhum yanzu wannan mantuwan da wannan bawan annabi Musa yayi ai abun mamaki na ce mutum ya manta yayi mantuwa gurin ku ba ka bane kuma ka ce tafiyan bai da muhimmanci a wajen shi ne sun bar garin su ne purposely saboda wannan abu amma ya manta kuma ka duba kifin da an soya an sa a jaka ai kawai abin da ake jira ne ai me a ci ta rayu ta fita daga jaka ta shiga ruwa kana kallo an kai ne ba ka ma bari sai annabi Musa ya tashi a bacci ba ko ba ka ba kai kanka abu ne ka fita amma kuma ya manta wanda yana ka ashe ko da abu na da muhimmanci a gurinka za ka iya manta an gane ku Ya ce wa qala shinqiti imam abdurrahman ah, ah, muhammad al-amin sai muhammad al-mukhtar al Allah ya ji shi mai adwaul bayan fi idah al-quran ƙuran quran shine mutum na farko da ya fara yin tafsirin quran bil ƙuran hmm. Ya yi sanda ya izu 50 izu arba'in. sai rasu ɗaliban suka karasa amma ka karanta kai kasa akwai bambanci wallahi bai iri ɗaya wallahi sun dai amfani da karatun da ya na voice suka ɗan karkara sauna abu amma gaskiya bai iri ɗaya mafhum abuwar bayan fi izahil qur'an bil qur'an ya taɓa zuwa najeriya sai ka wuka mugumi ya ba da labarin ya zo najeriya aka haɗa su tare su ya zazzaga da shi ya rinka gana da ɗaliban ilimi yace suka je wani masallacin juma'a babban masallacin juma'a fadan Kano bayan su yi sallar juma'a sun dawo hotel sai malin ya yace musu sake sallah yace mu sake sallah yace eh yace me yasa malam yace saboda limamin bai san me yake yi ba eh, yana kutuba a larabcin da yake kanta na kutuba yana tsayawa inda bai kamata ya tsaya ba yana tashi inda bai kamata ya tashi ba ba ba karatun Qur'ani ya fa tun a kutuba yake saboda ka bamu da juma'a malaka kuma ya ce a ah, duk najeriya ko ba limami kamar na kano ya ce to lallai kuna da matsala <laughs> to ya zo limamin fada na kafi <laughs> an ƙila lafiya an yi rinda kenan Allah ka shirye mu to a cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an lil qur'an imam shankiti yake cewa wa qawluhu fi hadhihi al karima yake maganan sa a cikin wannan aya mai girma cewa ma ansanihu illa shaytan cewa babu abun da ya mantar da ni sai shaydan a dalilun ala anna nisyana min ash-shaytan kama dallat alayhi ayatun ukhra yana nuna cewa lallai shaydan mantuwa daga shaydan ne kamar da wasu ayoyin da ba wannan ba suka nuna ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin in shedan ya mantar da kai to kada ka zauna bayan ka tuna tare da mutanen da suke azzalumai wa qawlihi da fadin Allah ta'ala istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah shedan yayi galaba akan su sai ya mantar da su ambatan Allah al-aya wa qawluhu an sahibi yusuf da kuma fadin sa game da wannan wanda ya fita daga kurkuku tare da sanabi sai ya ce fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi sai shedan ya mantar da shi ambatan ya tuna ma mai gidan shi kaga yana nuna cewa lalle mantuwa daga wani daga shedan abu na uku fawaida da suke da alaka da hali na annabawa yace fadilatu nabiyina muhammadin fadilatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi umumi risalati falalan annabi mu annabi muhammad yake nuna cewa sai sakon shi ya sha makanci ko ina da ko ina malike wa zalika mustafadun min qawlihi zaka gane haka wannan fa'idan zaka samo shi ne daga fadin sa yace inna naufan al-bakali yaz'umu anna musa laysa bi musa bani isra'il yace wannan mai suna naufan al-naufa al yana raya cewa musan annabi musan annabi khidir baki da mun san banu isra'ila ba fanasabahu fanasabahu ila bani isra'il sai aka jingina annabtan annabi musa zuwa gawa banu isra'il amma annabi amma zaka ce annabi larabawan an gane ku Kyano nuna falalan da annabi yake da shi akan sauran wa annabawa ce fa nasabahu ila bani isra'il dulla yadulla ala annahu bu'itha ilayhim so da ya nuna maka cewa shi annabi Musa an aike shi ne zuwa ga banu isra'il wa kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa kuma dama tsarin Allah kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa su kadai wa bu'itha nabiyyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila an-nas ajma'in amma aka aiko annabi mu annabi muhammad sallallahu zuwa ga mutane baki da an gane ku rabi'an a cikin fa'idoyi suke da alaka da halin annaba shine ma hubila ma jubila alaihi Musa min shiddati fi amrillah abinda annai Musa alaihi salam ya fuskanta na tsanani game da umarnin Allah madaukakin sarki wa yazharu ah, ah sorry abinda annai Musa ya fuskanta na tsanani saboda ganin an saba ma Allah mafhum abin da ya fuskanta na tsayin saboda ya ga an sa'a ma Allah saboda ya ga an kashe rai ko an balle kwale-kwale kaga za a halaka wasu kaga wannan sabon Allah ne sai ji ba zai iya yin shiru ba ba zai iya yin shiru to kai ma ba ba ka daga zauna ana sabon Allah kai shiru ba kaga malamin shi ne amma da yake kaman sabon Allah ne yayi magana inda yake yake wa yadhhabu zalika fi inkari Musa alaihi salatu wassalam lil munkir للمنكر وتخطئة المخطئ فور فور حدوثه yace zai zai bayyana haka wajen inkarin da annabi Musa ya ma wanda ya kamata a masa inkari wanda ya masa inkari da kuskurantar da wanda ya kuskure instantly yana yi ya kuskurantar da shi hudura faura huduthihi yana yi da inkarar da shi yace laqad ji'ta shay'an imra laqad ji'ta shay'an nukra kazo da babban abu zo da mummunan abu an gane ku to kai zama ana sa'a ma Allah kana zaune kuma kana dariya mafhum ka zama lusari kenan ai ko gane ba ka zama lusari ana saban Allah kuma kana dariya ka zama lusari in ba za ka iya hana ba to ka tashi ka bargon shine fa la taqud ba'da dhikra ma alqaumi adh-dhalimin an gane ku sai na biyar eh sai mun ƙara biyun nan sai na biyar khamisan annahu la yunkar la ينكر إصابة الشيطان للأنبياء anbiya لا la في النبوة nubuwa cewa ba a inkarin ashe إيا yana iya shafan annabawa amma a abin da bai da alaka da annabtansu mana shaitan bai iya shafan su wajen sakon da Allah ya ba su ba mutan adam shaitan bai iya shafan su akan wani. mafhum shine fadin Allah sanukuri uka fala dan sa sai ce illa ma sha ma Allah nan ba cikin wahayi Mhm. Ya ce wa zalika fi Shi shine faɗin Allah na siya hutahuma da faɗansa sa wa ma ansanihu illa shaytanu an asara ya shiga inda shaydan ne mantar da Ya ce wa yustafadu min haza? annahu la yunkar isabatu shaitan, shaytan lil anbiya Bimala, la yaqdahu fi an-nubuwah ba inkarin shaydan yana iya shafan annabawa amma abinda bai da cutarwa ga annabtansu wa ya'udu aslu zalika ila igwa iblis li adam alayhi salam kuma asalin haka yana koma zuwa ga batar da batar wanda iblis ya mawa annabi adam ko kaga annabi ne amma dan ya ne ya shafe shi yasa ya ya kuskure yasa amma Allah madaukakin sa sabisan na shida yake al-insanu yabqa ala al-bashariyati walau kana nabiyyan mutum yana nan a matsayin shi na mutum ko da ya zama annabi sunan shi menene mutum zaman shi annabi bai sa ya zama ba mai ba ba mutum ba har wannan raddi ne kuma ga yan bid'a da suke cewa karka ce annabi mutum ne mala yace ya al insani fil hadati ila at-ta'ami wash-sharabi war-rahati wan-nawm yace mutum yana nan yana da bukatuwa zuwa ga abinci da abin sha da hutu da bacci kaga sun zauna a wajen dutsen me suka yi bacci haka manzo Allah ya faɗa da suka je sai yace mun wahala mun gaji ko ba haka bane yawwa yace wa yata'arrad lin nisyan kuma yana iya bijiran buwa zuwa ga mantuwa wa yusibuhu an-nasab wahala da gajiya yana iya samun shi wa ta'ab da gajiya ma dama insana matukan shi mutum ne wa hadha min adillati tauhid wannan kuma yana daga cikin dalilai na tauhidi karka dauki annabawa ka kai su matsayin Allah ko kai su matsayin mala'iku qala ta'ala Allah istata'a ma ahlaha ku yace sun nemi mutanen garin su ba su abinci ay talabu ta'am min ahli al ai sun nemi abinci daga mutanen wannan garin fa abau an yudayyifuhuma sai suka ki su sauke su a matsayin baƙi. fal anbiya sha'anuhum bin nisbati ila al hadith al bashariyya ka sha'ani sa'ir al bashar annabawa in za a danganta su zuwa ga abubuwa da ke da alaka da kasantuwan su mutum to kamar sauran mutane mafhum yasa suke aure suke ci suke sha suke sa tufafi suke gajiya su yi bacci mafhum wannan shine al-qismu tsani da muka ta qismu al-awwal wa tsani kenan a hada ku sai mu tashi a qismu tsali wallahu ta'ala a'lam